'Yan majalisar sun jaddada buƙatar da ke akwai ga shugaban ƙasa na yin jawabin matakan gaggawa da zai ɗauka a kan ƙudurori da masu zanga-zanga suka gabatar tare da yin kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da kafofin shari'a don magance irin waɗannan rikice-rikicen. Bugu da ƙari sun yi kira ga dukkan matakan gwamnati da su ci gaba da manufofin sake fasalin zamantakewar al'umma wanda zai ɗaga darajar rayuwar mutane. Sanata mai wakiltar Neja ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske. abu ne na demokradiyya jam'iyyar mu ta apc caucus muka ce mu zo mu zauna mu duba abin nan daidai-daidai mun duba wayansu abubuwa da ake samun delay kamar su yan power su komawa makaranta magana asu duk mun tattauna kuma in allah yadda za a samu hanya Wa'inda dama suke neman su kawo tashin hankali su yi sace-sace su yi kashe-kashe suna nan kuma da sun samu dama irin wannan sai su fada kuma yadda shi shugaban 'yan sanda ya bayar ya ce duk wayanda aka kama suna wannan za a kai su gaban hukuma za a kai su kotu hukunta su to wannan ya yi daidai kuma mun yarda da abin da aka yi a lokacin da yake nashi jawabin dan majalisar wakilai sada soli jibiya ya ce lallai dole ne shugaba buhari ya fito da wata doka wanda kundin tsarin mulki ya ba shi dama majalisa tana neman shi shugaban kasa ya hito da wata magana ta fadan shugaban kasa oda in ya kawo oda wadda za ta ɗauki duk al'amuran da ya kamata a la'akari da su akan al'amari na cin zalin da jami'an tsaron 'yan sanda suke yi ma mutane in ya kawo wannan magana ya kaddamar da oda ɗin ƙila za ta yi tasiri akan al'amuran da ke faruwa su waɗanda suke tarzoman nan su yi haƙuri su yadda su aminta da majalisar ƙasa tana yin iyakacin ƙoƙarinta da fadar shugaban ƙasa don ganin an samu masalaha akan wannan al'amari da ta so. Dukan ƙudurorin sun samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar da suka halarci zaman majalisun biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.